واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تكيم إيقوان سا يومنا رانا رشاه ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 15 ga watan ɗaya. shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam yau shine rana ta biyu don tsora karatunmu na wato littafin riyadu salihin na imamul bukhari na imamul nawawi allah ji kansa da rahama wanda wato ainihin za mu tashi a farkon wato ainihin abin da ya fara cewa bismillahir rahmanir rahim wasu mai yiwa a tasu nusukar ko kuma a su kwafin littafin ta gaba bismillah ana amma wasu akwai bismillahir rahmanir rahim ma'ana ya fara da ambato sunan Allah subhanahu wata'ala cewar ina mai neman taimakon Allah ar-Rahman wanda jin kansa iga mai kowa da komai ar-Rahim wanda kuma yake da keɓantacciyar rahama da jin kai ga bayansa muminai abin da ya biyo bayan haka kuma shine kitabul ma'amurat wannan kitabul ma'amurat Abin da yake nufi da shi tarin hadisai da suke bayani akan umarce-umarce da suka zo daga Allah ta hanyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu nasu babu wato wannan kitabul ma'amurat nan ma daga cikin abin da za a ƙaru da shi na abin da wani bugun littafin ya zo da shi wani kuma bai zo da shi ba saboda haka hadisan da malam zai ambato daga farkon littafi sun shafi abin da ya shafi umarce-umarce wanda suka zo ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Allah subhanahu ta'ala sannan bayan haka sai malam yake cewa babul ikhlasi وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية wasu haka nasu kwafin littafin yake amma wasu kuma nasu babu ikhlasi wa ihbarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al barizati wal babu ahwal an fahimta ko to duk wannan yana nuna irin bambance-bambancen da ake samu na kwafi-kwafin littafi na nusufar littafi yakan faru irin haka wasu ka tarar da wannan wasu kuma ka tarar babu amfanin bin kowanne a ƙaru da inda wani ya zo da shi wani bai zo da shi ba to abin da ake cewa ikhlasi shine ɗayanta Allah da nufarsa da ibada idan ka nufi Allah da ibada kaɗai, to shi ake cewa al-ikhlas ta bauta ga Allah wa ihbarin niyya da halartowar niyya halarto da ƙudiri nufi a cikin zuciya fi jami'il a'mali a dukkan ayyukan da bawa zai aikata na ibada wal aqwali da dukkan zantuttukan da zai faɗa da harshe wal ahwali da dukkan sufofin da zai siffatu da su wanda yanzu a iya ganin ka da sufa kaza halayya kaza wani lokaci kuma a waye gari ba ka tare da ita albariza waɗanda suka fito fili ƙarara za a iya gani a fahimta a shaida domin za ka iya faɗar magana a ce maganar wane ce wane ne ya faɗa kaga ya fito ta fito fili za ka iya aikata wani aiki a ce wane muka ga yayi saboda ya fito fili amma wani lokaci abin da ya shafi hali wani abu ne da zai iya kasancewa a ɓoye sai wanda yake nana niƙe da kai na dab da dab zai iya fahimta kana da hali kaza ko baka da shi mala ya ce wal khafiya da kuma waɗanda suke ɓoyayyu saboda haka abin da yake na zuci ya zama ɓoye ba mai iya saninsa sai Allah subhanahu wa ta'ala to sai hikimar da ta sa malam imamun nawawi fara da wannan babi na tace bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da halarto da niyya cikin ayyuka abin da yake cewa da mu haƙiƙa bayi an umarce su da siniya su kuma wato tace niyyar su nufi Allah da niyyar tasu a dukkan ayyukan da za su yi na bautar Allah na fili da na ɓoye tunda ya fara da cewa kitabul ma'amurat suwa ake umarnin nan bayi wa yake umarnin Allah tumana wannan babi zan zo da bayanin abubuwan da Allah ya umarci bayi su yi na tace su a dukkan ayyukan da za su yi na ɓoye da wanda suka fito fili sannan bayan haka sai ya fara da kawo ayoyi to wannan yana daga cikin tsarin da ya ɗauka in ya yi babi to zai bi da faɗo ayoyi daga cikin alƙur'ani da suke ɗauke da ma'anar babin da ya ƙulla sannan sai ya goya da kawo hadisai a ƙarƙashin haka don ya sanar da kai dalilai na yankan shakku akan abin da ya faɗa ba da kai faɗa ba to ne malam sai ya fara da cewa ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce. wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin ba a umarci bayi ba sai da su kaɗaita Allah da bauta suna masu tace bautar gare shi sai da su bauta wa Allah suna masu tace bautar gare shi akwai malaman tafsirin da suke fassarawa da haka akwai wanda suke cewa wa ma umiru illa liya'budullah ba a umarci wato abin da ya shafi kafirai ba a cikin attaura da injila sai da su bauta wa Allah suna masu tace bauta gare shi waɗannan malaman me yasa suka tafi ga wannan fassarar saboda Allah fara cewa ilam kuni ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina na, hatta ta'tiyahum albayyina har aka kai inda wato ake bayani akan cewar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahu din sai suke danganta wannan aya da farkon bayanin da Allah ya faro a farkon sura cewar ba a umarci kafirai ba da suka haɗar da wato ahlul kitabi da sauran arna sai da su bauta wa Allah suna masu tace bauta gare shi da haka duk ma wani wanda zai arnanci sai dai iya bayan kan gare wa umarnin Allah amma wasu malaman sai suka yi fasara da muka fara faɗa cewar ba a umarci bayi ba kaf tun kafin wato alin maganar attaura da injila ko yahudawa ko kiristoci kakaf ba umarci bayi ba tun daga farkon halitta har ƙarshe sai da wato ainihin su ta Allah da bauta to wannan fasarar ta fi ganewa ta fi faɗi ta fi kuma ƙunsar komai saboda Allah ya ba da bayanai cewar babu wata al'umma face sai da ya aika da manzo wala qad ba'athna fi kulli ummatin an i'budu Allah wa istanibu taghut sannan sai bayan ya kawo ayar cewar wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad sai ce hunafa suna masu karkacewa dukkan wani addinin da ba na daidai ba suna masu karkacewa dukkan wani karkataccen addini wa yuqimu salata kuma suna tsaye da sallah ga Allah subhanahu wata'ala su ta a lokacinta da sharaɗanta da rukunanta a lokacin da manzo i koyar ita a sallah a ciki kuma a yanayin yadda ya koyar sannan wa yu'tu zakata suna kuma bayar da zakkar dukiyarsu wa zalika wannan tsari wa zalika wannan bayani da ya gabata na ta Allah a cikin bauta da tsaye da sallah da bayar da zakka dinul qayyima shine addini madaidaici to in aka kalli ayar ta zo da maganar ikhlasi mukhlisina lahu dina kenan da mamala ya ce babul ikhlasi ga ayar take karfafar abin da ya faɗa sannan bayan haka sai ya goya da aya mai biye da ita yake cewa wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ana wasu akwai ana wasu babu ko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku kai ga cimma samun aikin nagarta ba ku dace da sakayyar da Allah ike bayarwa ta aljanna ga wanda ya aikin nagarta ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun da wani abu daga cikin abin da kuke so kuke kauna to duk inda ka ji so aikin zuciya ne ta so abu ta ƙaunace shi to sai aka ce wannan abin da kuke so a zuci sai kun iya fitta shi domin Allah hatta tun fiko ku iya cirewa ku bayar a matsayin zakka ku iya cirewa ku bayar a matsayin tallafinku da za a ciyar da addinin Allah gaba to sai kun yi wannan za ku dace da samun aikin kwaranku Idan maka karɓaɓɓe a gwan Allah ku dace da samun aljanna wasu suka wasu kan fassara albir da aljanna wasu kan fassara cewa a aikin kwarai to duk idan ka koma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da imamul bukhari da Muslim suka rawaita wanda aka daga sahaba na Abdullahi dan Mas'ud ina ga manzon Allah ya ce alaikum bis-sidiq fa inna sidiqa yahdi ila albir wa inna al-birra yahdi ila aljanna janna duk abu guda ne suna kaiwa su kawo tare sai aiki ya zama na ƙwarai ake dacewa da samun aljanna to wannan aya da mala ya kawo ta ya kawo ta don ta ƙarfafi bayanin cewa lalle ana buƙatar hansuci abin da kake so kake ƙauna ka fifita ƙaunar Allah a kansa ka ɗauke shi ka ba don da addinin Allah ka don samun yardar Allah su da kenan akwai magana ta ce ibada ga Allah bayan haka sai malam ice wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ma'anar wannan aya Allah yake cewa lan yanala Allah luhumuha naman dabbobin da kuka yanka a hadaya da layya ba zai samu ubangiji ba domin shi dama ba mabukacin abubuwan da kuke amfani da su ba shi mawadaci ne ga dukkan abin da kuke da bukatarsa wala da Ma'uha haka na jinin dabbobin da kuka yanka ya kwarara ba zai samu ubangiji ba naman dabbobin ba zai same shi ba jininsu ba zai same shi ba bai da buƙatar walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai tsantsar nufar Allah da jin tsoronsa da kiyaye umarninsa na ya ce ku yi kuka yi shi ne zai samu ubangiji shi yake kalla zukatanku mai suka nufa da yi kun nufi aiki da wannan umarnin nasa kun nufi samun yardarsa kun yi abin da ya sa ku Shi ne abin da ike samun Allah ike karɓa isa kai kai, wannan yana su lallai sai an samu taciya a zuci ka nufi Allah da abin sai zama karɓaɓɓe a gurin Allah bayan malam ya kawo wannan aya sai kuma ya bi da ayar take cewa wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukake ce qul in tukhfu ma fi sudurikum kace ko ku ɓoye abin da ke cikin zukatanku au duhu, ko kuma ku bayyanar da shi ya kai ga faɗowa kan harasanku ku faɗa ko ya kai ga wato bayyana akan gabanku ku aikata har wani ma ya iya fahimtar ga abin da ke ranku ya fito fili to ko ku ɓoye ko ku bayyana ya alamhullah tuni Allah yana sanar da shi wanda sai yake nuna cewa to tunda Allah ya ce ya san abin da aka boye a rai a zuci ya kuma san abin da ya fito fili ashe yana cewa da mu mai san tasa ta kyau ya nufi Allah da kyakkyawar manufa a zuci in yana so Allah ya karba masa aikinsa ya dace da karbarsa to wanda sai yake nuna cewa lallai ana buƙatar duk abin da za ka yi na ibada ka nufi Allah da wannan ibada ka tace bautar ka yi ta ga Allah kaɗai to waɗannan ayoyi su malam ya biyo da su a matsayin hujja da dalili ta yankan hujja ta yankan shakku dalili na yankan shakku akan cewa lallai in kana so ibadarka ta zama karɓaɓɓiya sai ka nufi Allah da ita sai ka tace bautarka ga Allah bayan haka sai malam ya biyo da cewa wa an amiril mu'minin kuma an karɓo daga sarkin muminai shugaban muminai Wanda na daga cikin wato mukami da aka fara faɗarsa ga sahabin annabi umar allah ya da shi lokacin da yake halifanci da jagorancin al'ummar musulmi an amiril mu'minin an karɓo daga shugaban muminai abi hafsin wasu suka ce abinda ake nufi baban hafsa sai aka yi abinda laraba suke cewa tarhimi yanke ƙarshen suna kamar yadda manzo lokaci in zai kira sunan aisha matarsa sai ce aish mai kawai ce aisha wannan ish din da zai cika baki wani salo ne na farantawa a abin ƙauna kamar yadda yanzu ma muke a ce bash ko ana nufin bashir yawwa to wasu suka ce wannan abin da ake nufi kenan wasu kuma suka ce a'a abi hafsin ana nufin baban zaki saboda jarumta da ƙarfi da Allah ya masa da dakiya da juriya akan al'amarin gaskiya to ne da aka faɗa ya cancance shi sannan ma ya ci gaba da cewa umar bin al-khattab umar dan khattab to wannan shine asalin sunansa da na mahaifinsa umar dan khattab amma amirul Mu'minin da aka faɗa mukami ne da ya taɓa samu na ya jagoranci al'ummar musulmi gaba ɗaya ina kuma da laƙabi da ake ce masa Al-Faruq wanda ke tantance da rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wannan lakabi ne nasa to yace Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab ibn Nufail dan Nufail ibn Abdul Uzza dan Abdul Uzza ibn Rabah dan Rabah ibn Abdullah ibn Qurb dan Abdullah dan Qurb ibn Razah dan Razah ibn Adi dan Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay dan Ka'ab dan Lu'ay a wannan suka haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin kakanni ibn ghalib dan ghalib al-qurashi ba quraishi al-adawi wanda yake da dangantaka da bangaren shi adawi din qala radiyallahu anhu Allah ya da shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat haƙiƙa ana la'akari da ayyuka ne a ta dalilin niyyar da aka yi su binniyat haƙiƙa dukkan ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya duk an faɗa wasu ce ana la'akari da ayyuka ne a ta dalilin irin niyyar da aka yi su in niyyar kyakkyawa ce sai ta dace da aikin in yi kyau la'akari da shi a sakayya a kai in niyyar mummuna ce dukkan aikin a banza to da ka niyyar ita take sa a la'akari da shi ina da kyau kuma niyyar ta yi da kyau niyyar in ta ɓaci ko da aikin yana da kyau ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah saboda ya rasa tushe daga cikin tushe biyu da ake karɓa aiki da to a daidai wannan kalma ta innamal a'malu bin niyat malamai suke cewa anniyat da yawa ne na niyya al-a'mal da yawa ne na aiki an ce ayyuka saboda ayyukan mabambanta ne inna sa'ayakum la shatta ayyukanku daban-daban ne ga Allah an yi wato jam'i na niyya saboda su ma nau'i nau'i ne wani niyyarsa mai kyau ce wani kuma mummuna ce to malamai suka ce akwai kuma lafazin da ya zo innamal a'malu bin niyya niyyar aka faɗi ƙwaya ɗaya to wannan niyya ɗin ne lafazin da imamul bukhari da muslim suka haɗu a kai amma bin niyya imam muslim ne ya shi da wannan lafazin amma bukhari ba da bin niyyat ya shi ba wanda suka hada akai to da ka malamai suka ce in za ka ce hadisin nan muttafaq alai to sai ka kawo mai lafazin bin niyya an gane ko amma bin niyya in za a ɗauki lafazin to ruwayan musulunci an fahimta ko wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma haƙiƙa kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyya to ne sai malamai suke cewa iya daga farkon inda na nace inna a'malu zuwa nan manawa shine ɓarya ta farko yanki na farko na hadisa da ike ɗauke da wani hukunci ga mamme cewar dukkan wasu ayyuka na ibadar bayi musulmai balagai da suke yi ana la'akari da su ne a ta dalilin niyyar da suka ko ta zama mai kyau ko ta zama mummuna in ta zama kyakkyawa a la'akari da shi a matsayin kyakkyawan aiki saboda yana da kyau kuma niyyar na da kyau in ta zama mummuna a la'akari da aikin mummuna saboda ya yi muni kuma niyyar ma ta yi muni ko kuma saboda niyyar ta yi muni ko da aikin ya yi kyau sa ɗauke shi mummuna munin niyya ya jaza munin aiki sannan cewar da aka yi kuma kowane mutum yana sakamakon abin ne da ya niya sai malamai suka ce to wannan shi ne abin da ya shafi sakayyar irin niyyar can ana maganar niyyar ba makawa a aiki sai an same ta kuma ga ta iri-iri ce nan kuma ana maganar kowane mutum ba yadda ya iya sai ya samu sakayyar abin da ikullata a ransa in kyakkyawa sakayyar ta zama kyakkyawa in mummuna sakayya ta zama mummuna to wannan abin da manzo ya faɗa a nan don a fahimci wannan hukuncin sai ya biyo da misali shine ɓarya ta biyu ta hadisi shine yanki na biyu na hadisin bayani ne mai ɗauke da misalin da yake fayyace shi don a fahimce shi sai manzo yake cewa faman kana hijratuhu wanda ƙaurarsa ta kasance ƙaura ne barin wani abu to wanda barinsa ga wani abu ya kasance ilallahi ya bar shi ne don ya tafi zuwa ga addinin Allah don ya je ga inda zai taimaka wa addinin Allah ikira zuwa ga Allah wa rasuli kuma don ya tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo ina raye shi yasa yake wannan magana wanda ya yi ƙaura ya baro garin makka ya taho madina ya zama ya taho ne don ya zo ya ƙarfafa addinin allah don ya kira zuwa ga addinin allah don ya sake ya bauta wa allah wa rasulihi kuma ya taho gurin manzansa ne da yake madina an fahimta ko to wanda ƙaurarsa ta zama wannan ita ce manufar da ta sa'i to wasu malamai suka ce kuma har wayo banda wannan wannan a da yana rayu yanzu kuma hadisin fa eh wanda ƙaurarsa ta kasance don ya je taimaki addinin Allah kuma da aka ce wa rasulihi zuwa gurin mutanen da suke bin manzan Allah an fahimta ko to sai manzo ci gaba cewa fa hijratuhu to sakamakon wannan ƙaurar da i sakayyar wannan ƙaurar da i ilallahi tana kan Allah tana gurin Allah tana ga Allah shi ne zai masa takayya tunda yayi ne sa wa rasulihi manzansa kuma shaida ne domin me waɗanda suka na cikin sahabbai suka je da suka nufi Allah Allah ya zai masa sakayya kuma manzo shaida ne iwana ma ya biyo da cikin wanda suka yi ƙaura ko ka zama a lokacinsa ko ba ka zama a lokacinsa ba to manzo dama waje na bika ala ha'ula'i shahida mai ba da shida ne akan al'umma to wasu malaman suke bayanin cewa wannan shine domin shi manzo baya ba da sakayyar aiki to amma da aka goya da shi shi shaida ne in ka je gare shi sanda aka yi kaura shi shaida ne ka ji ka baro maka ka to madina saboda shi saboda ka karfafe shi ka agaje shi akan bin Allah wa man kanat hijratuhu lidunya wanda kuma ƙaurarsa ta kasance dan duniya dan wani abin amfanin duniya da ita duniyar da ai su bishiya ne da ƙasa da sama da ƙasa ko to wanda wato manufar ƙaurarsa baro inda ya baro zuwa inda ya je ya yi haka ne domin wani abin duniya ha da yake sa ran ya same shi ina da abin duniya da kana ba? a matsayin mai nema kace sa rai ne ka iya samu ka iya rasawa ha da yake sa ran samun sa aw imra'atin ko kuma wanda manufa ya yayi ne dan zuwa ga wata mace ta dalilin wata mace yi ha da yake so ya aure ta dan shi ma ai zuwan ije gurin ta ba shine auren ba ta iya dada shi ta iya cewa bai mata ba fa hijratuhu sakayya ƙaurarsa shi kuma ila ma hajara ilai tana gurin abin da ya kaura zuwa ga shi tana kan wanda ya kaura domin sa kaurar da kai dan kaji an ce da manzo ya koma makka ai madina ina hada sahabi na makka da na madina abota sai na madina ya ce gona ta na raba biyu zaɓi ɓangaren da ya maka ni kuma na da ɗaya ɓangaren gidana na raba biyu zaɓi ɓangaren da ya maka ni na da ɗaya ɓangaren mata na wacce kake so in saka in ta yi idda ka aura to in ka yi ƙaurar ka dan wannan ne in ka dace an haɗa kai aboki da wani ya raba filinsa ya baka to abin nema ya samu iya ƙarshen ladanka da farkonsa kenan in kuma da ka je sai ka rashin sa'a ba haɗa ka da wanda zai raba ya baka ba kuma ga shi kayo ƙaurar to kuma dama ba Allah ka nufa ba to wannan shi ake cewa fankan fayau eh babu Wurin Allah babu duniya ma ko bata samu ba to haka ɗabi'ar wanda yake neman duniya take kasance to iya hadisin ya zo ƙarshe to shi ne sai malamai suke cewa wannan hadisi girmansa da matsayinsa da ɗaukakarsa da darajarsa ta kai ga imam bukhari allah ya ji kansa da rahama yana cewa wannan hadisin shine mafi gamewar hadisan manzon allah kuma mafi wadatarwa akan sauran hadisai kuma hadisin da ya fi kowane hadisi fa'ida cikin hadisan manzon Allah ita saboda ba inda baya shiga in ka ɗauko maganar sallah sai ka nufi Allah za ta zama karɓaɓɓiya azumi sai ka yi don Allah zai zama karɓaɓɓe zakka sai ka yi don Allah za ta zama karɓaɓɓiya alwala sai idan Allah ka nufa za ta zama karɓaɓɓiya duka to ba inda bai wanda ya sa malamai suke cewa Shi ne mafi hadisin da ya fi kowane hadisi na manzo tattaro addinin musulunci suka ce addinin musulunci yana zagayawa yana kaiwa ya kawowa ne a kan wannan hadis. sannan bayan haka malamai suke a wannan hadisin ana kiransa da suna hadisin niyya in ka ji an ce hadisin niyya a cikin malamai to wannan hadisin a nufi in ka sani ka san sunansa yau to me matashiyar da hadisin ike magana akai bayani akan matsayin niyya game da ayyuka malamai suka ce wannan shine abin da hadisin ike bayani akai abu na gaba suka ce wannan hadisin ina sanar da mu cewa da niyya ne ake tantance ibada daga ibada domin yanzu ka iya zuwa kai kabbara kai raka'a hudu ta azahar kuma a lokacin la'asar ka kuma tashi kai hudu na la'asar ko in kai matafiyi ne yanzu ka tashi kai biyu ka ce kayi azahar kuma ka tashi kai biyu ka ce kayi la'asar niyya ce take bambanta azahar ɗinka da la'asar azahar ibada ce la'asar ibada ce amma ba a iya bambance su sai da niyya inda da zubin yadda aka yi za ka kalla to sai ka ɗauka kawai wane dai ya yi wasu rako'i biyu ya kuma wasu rako'i biyu duk iri ɗaya kuma in ka ce da lokaci za ka yi la'akari to wani bai yi azahar ɗin ba sai da la'asar yanzu ya zo zai yi ko in ka ce la'akari zai ce da kai shi ba la'asar ya zo to ai lokacin la'asar ne zai tuni kuma ya azahar ne an fahimta to shi ne malamai suke cewa da niyya ne ake bambance ibada da ibada kuma da niyya ne ake bambanta ibada da al'ada domin za ka iya ɗiba cikin buta ka je ka yi wankan ka fito aka ce ya sai ka ce na janaba ne za ka iya cika butarka da ruwa ka je ka sheka ko ina ya samu kana fito a ce ya ce ai yanzu na ji sanyi a jiki wankan jin sanyi ne ko kai ma baka ka jin cewar ka samo lada saboda ba ibada ka je kai ba amma wanda ije yi wankan ba yana jin cewa ya samu ladan ya yi aikin ibadar da aka sashi so ashe niyya ce take bambance aikin ibada da aikin al'ada an fahimta ko sannan bayan haka malamai suke cewa da niyya ne ake tantance inda aikin bawa ya nufa idan Allah ka nufa to niyya ce take tantancewa idan wani Allah ka nufa niyya ce take tantancewa to wannan yake nuna mana mahimmancin al'amar su malaman fiqihu in suna zuwa in suka zo maka da wannan hadisin sukan zo da shi domin tantance maka ibadu daga al'adu ko wasu ibadu daga wasu ibadu amma su malaman aƙida malaman tauhidi su kuma suna kawo wannan hadisin don su maka bayanin wani aiki ne aka nufi Allah da shi wani aiki ne aka yi don wani Allah an fahimta ko kaga ta hadisin ba inda baya karaɗewa kowa yana samun bukatarsa sannan bayan haka malamai suke cewa ita niyya tana daga cikin ayyukan zukata aiki ne na zuciya ba ruwan harshe a cikinta shi yasa malamai suke ta nafti suke ta ƙarin bayani akan cewar bida'a ne mutumin da zai wata ibada daga cikin ibadu ya buɗi baki na cewa na yi niyyar yin kaza saboda ita niyya ƙudiri nufi riyawa aikin zuciya ne ba aikin harshe ba to wanda ya ɗauki irin wannan salon na rashin fahimtar wannan bayani na malamai shine sai ga zo zai sallah azhar ya kama nawaitu salatu zuhri arba raka'atu bayan liman abubakar wani haddan liman sai ya faɗi faraban ta farilla ce ku to saboda haka kaga hadisin da yake cewa idan kun zo ku da liman a dai hannu da ku da shi ku bi shi kafin ya kabbara da zai yi ta harama ya kulla niyya irin wannan ta baki da ake faɗa liman ɗin ya gama ruku'un ya dauko shi ya rasa wannan raka to saboda haka baya daga cikin niyya kace sai ka faɗa da baki wannan kudurtawar da kake a rai malamai suka ce ai da mamaki ma ce mutumin da ije ya alwala ibar abin da yake nufo masallaci izo ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannu a ce wai bai san me zai ba har sai ya faɗa da baki an fahimta ko saboda da haka wannan ɗarsawar da kai a rai da zafin da kai shi ake cewa niyya ba faɗar baki ba sannan ba haka malamai suke cewa hadisin na sanar da mu cewa niyya sharaɗi ce daga cikin sharɗan karɓar aiki ma'ana nufar Allah da ƙudurinka sharaɗi ne na sai ya samu aikinka da kai ko da ka irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba zai karɓu ba sai idan Allah ka nufa da shi to ashe kenan sharaɗi ne in kana so a karɓi aikinka da kai shi irin yadda manzo kowar sai idan Allah ka nufa da shi an fahimta ko amma in baka nufa Allah da shi ba dukkansa rusasshe ne so da ka shi sa yake cewa sharɗan karɓi aiki biyu ne yi idan Allah da yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi sannan malamai suke cewa a wannan hadisin ina sanar da mu tsawatawa da jan kunne daga aikata aiki domin duniya sannan bayan haka malamai suke cewa manzo ya ce wanda ƙaurarsa ta kasance don wani abin amfanin duniya da ike sa ran samu kuma sai zo ya goya da cewa ko don wata mace ita mata a ina take a duniya shi to ya haka suka ce i eh, manzo ya waro mutum mace ya faɗa bayan faɗar maganar duniya don saboda mata suna daga cikin mafi tsananin abin da ake jarraba bayi da shi a duniya duk yanzu fitinan mu galibin ta dama manzo yake cewa wato an jarrabi al'ummata ko an sanya jarraba al'ummata a cikin mata a wani hadisin kuma yace a cikin kuɗi to waɗannan biyun kuma su suke ta wahal shi yasa abokan gabar mu da suka so wato su kai musu baro idan aka bude gidan mai sai a nemo mata matasa sai a ba su famfon motsama sai gidan da suka sanya mazaje zarata ba a tururuwa zuwa gidan man sau da can ne inda shaɗan yake idan aka yi sabulu don ya karɓo sai a nemi wata indiya sai a sa a kwalin in aka yi mai sai a nemi wata wace wato anan ta cire gashin kanta eh, ta cire dan kwalanta ta tsefe gashin kanta aka yi loya loya da shi sai a sa a ciki sabulan ka hoton mata manka hoton mata gidan manka taron mata haka haka daka da sauran <laughs> saboda a nan ne dama fitina take wannan baka jarrabe shi da kuɗi ba to kana sa mace a cikin layin to an tarwa tsamar lissafi yanzu za ka kai shi a bar wani kuma ba ruwansa da mace amma kana sa kuɗi a ciki to an gama za ka tafi da shi to saboda girman fitirar mata shi yasa sai wato manzo sake waro mace a cikin magana duniya sai sake magana to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin yana sanar da mu mahimmancin misali a cikin al'amura ka faɗa abu ka ba da misali saboda da yake cewa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ina gaya mana wanda i kaura ibaro makka ita ho madina domin Allah da wanda ya yi ƙaura ya baro makka ya taho madina don duniya ga aiki iri ɗaya tasowa daga makka a zo madina komai da komai mai yiwa ma hanyar ɗaya suka biyo mai yiwa ma tare suka taho amma wannan allah ina fa wannan duniya ina fa kaga abin da ake gaya mana a wancan bayanan na innamal amalu bin niyati gashi ayyukan sun faru ma iri ɗaya ne amma wannan niyyarsa daban wannan niyyarsa daban sai zamanto wannan sakayyarsa a gurin Allah ne manzo ne shaida wannan sakayyarsa abin da ije nema in ya samu ruwa ta sha in bai samu ba ba ga tsuntsu ba ga tarko to wannan misalin da manzo'i ina nuna mana girman ka faɗa mutum magana dan ya fahimce ta ka goya mar da misalin da zai fito mar da abin karara ai shi wancan bayanan abu ne na tunani da kwakwalwa amma misalin na an taso daga makka an zo madina ai abu ne na ƙuruƙu to ana misali da abin da yake na ƙuruƙu don a fahimto wanda tunani zai aiki an fahimta ko to na girman al'amarin misali a cikin koyarwa da isar da saƙo sannan malamai suke cewa har wa yau manzo ya yi bayani akan ƙaura to sai suke cewa ƙaura a tsarin koyarwa addinin musulunci iri uku ce jigajigan ciki ka iya kuma wato gutsutsurawa akwai ƙaurar barin inda yake garin arnanci zuwa garin musulunci kama abin da ya faru da su manzo din sallallahu alaihi wasallam sun ban maka saboda kafirci ya mamaye ta ya ci karfinta sun tafi madina inda suka sake suka yi addinin musulunci musulunci ya zama shine mamaye madina sai zama nan ne daular musulunci can kuma daular arnanci to akwai wannan ƙaurar guri zuwa guri akwai kuma ƙaurar barin wasu jama'a masu laifi zuwa ga mutanen da suke nagari to shi ma wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayanin bawan allah da aka cikin banu isra'il wanda ya kashe rai casa'in da tara ije ya tambayi a sanar da shi inda zai sami malamin da zai fatawa aka ja ga aka nuna man mai addini mara ilimi yace zai waye tuba yace yana magana tuba ba kai ba ita yace to tunda haka ne barin ƙara shi ita kashe ɗari da shi amma dai nadaman na ransa in nemi a nuna masa malami aka nuna masa yace ah waye eh, sai shiga tsakaninka da tuba bayan ya gaya masa Allah yana karɓar tuban duk wanda ya tuba ya bar abin da yake sai ce to ga shawara ka bar garin da kake domin garin miyagun mutane ne ka tafi gari kaza akwai mutanen kirki a can za ka samu taimako da agajin bin Allah kun ga anan aiki biyu isa shi a kai zai bar garin da yake zuwa wani gari zai bar jama'ar da yake tare da su zuwa wasu jama'a ko to kana iya ƙaura daga mutanen banza zuwa mutanen kirki ko da a garin kake baka bar garin ba an san da guri kaza da guri kaza matattarar watsatsu ce guri kaza matattarar mutanen kirki ce to ka ƙaurace wa can ka baro can ka dawo nan ko da kana garin kuma unguwar gurin kawai bambancin can da nan ne to kana nan mai kaura ne kai ta ɓangaren ƙauracewa wa jama'a wanda suke miyago zuwa ga nagartattu kuma irin wannan ta kan iya kasancewa da mai laifi a gari a ƙaurace masa kamar da ya faru da suka bin malik sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam su su da suka samu wato nawa da jinkirin zuwa yakin tabuka kaga manzo aka sa suka kawo musu kwana hamsin suna cikin madina amma ba mai kula to nan ƙauracewa mai saɓo ne dan tsawata masa da kuma dawo da shi kan hanya to wannan shine ƙauracewar mutane masu wato laifi zuwa ga nagartattu akwai kuma ƙaurar ayyuka barin miyagun ayyuka zuwa kyawawan ayyuka nagartattu shine hadisin da manzo yake cewa wal muhajiru hijira ta ƙoli mai ƙaura ta ƙoli man hajara ma na hallahu an shine wanda ya ƙaura cewa abin da Allah ya hana ka ƙari tashinka daga wato ainihin Legas ka tafi Kano ko ka ƙari tashinka daga ile ife ka taho kano ko wani abin da ya kama da haka ko ede roko ka taho kano ka ci cewa eh nan ne garin addini in baka bar tsiyatakun da kake ba to baka kai zama mai kaura ba kana can sai ka iya yin kaura cewa miyagun ayyuka ka zama mai kaura ka zo nan kuma baka zama mai kaura an fahimta ko saboda haka to akwai ƙaurace wa miyagun ayyuka zuwa ga nagartattun ayyuka to wannan shine a ko ina kake za a iya samun ba sai ka tashi daga wani gari zuwa wani gari ba sai ka bar wasu jama'a zuwa wasu jama'a ba kana nan din amma abin da suke na tsaya ta kukan shiga a yi ka ki mara baya a yi to wannan shine koli wajen ƙaura ƙauracewa abin da Allah ya hana sannan malamai suke cewa hadisin ina sanar da mu tsananin iya koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyawun iya bada abu a yi maka bayani na tunani a goya ma da abu na kuru-kuru don ka fahimci wannan na tunanin sau da haka duk malamin da yake so malantarsa ta yi kyau ce nagarta ya koyi irin wannan salo na manzo sallallahu alaihi wasallam in ka koya mutum abu ya gagara da ko wani abu da ya sani ifito fili a gare shi koya mata hanyarsa sai ya gane wancan da bai gane ba wanda yasa nake addu'a ko da lokaci ga wani malami da muke da suna iri ɗaya sunansa shi ma mala abubakar ya taɓa koyar da matan aure a rijiyar lemu wannan magana nake ta kai kamar shekara ashirin da wani abu ya shiga aji yayye da wata mata ta faɗi idza ja'a nasrullahi iga gara faɗuwa da ya ce idza ja'a sai ta ce ija ja'a <laughs> kai sai ce wake baiwa Allah to gashi dama ta manyan kin taba haihuwa ta ce kwarai kuwa kina da ya da ta tasa ya ce kwarai ta ce kwarai kuwa malam to yanzu bai wa Allah idan yarinyar nan taki kin sa ruwa akan wuta wutan nan tana cikin ci icen nan duk wato wutar ta cinye na cikin murhun ya zamanto ta koma tana ci a baki baki in za a ɗauke wannan itan a mai da shi cikin murhun nan ya kike cewa ta ce cewa nake izamin eh, wutar na ce tsakko ta gida da ita da ko iza din nan ki damun da ita sai ga ta ce yace eh, fa eh da kike gaba ta ce ya eh za sai ta ce to ce ne da'a kaga wannan misali ne mai kyau a baka abin da ka iya ka sani na ƙuruƙuru ka fahimci wanda ka gagara faɗa to haka ake so irin wannan salo yakan sa a fahimci abin da ba a fahimta ba to wannan hadisi mala yake cewa muttafaqun ala sihhati malamai sun haɗu akan ingancin wannan hadisi rawahu imam al-muhaddisina shugabanni biyu na malamai masana hadisi malaman hadisi suka rawaice shi Su waye su sai ce ga alkunyar na farkon su abu abdullah baban abdullah muhammad ibn isma'il mai suna muhammad dan isma'il ibn ibrahim dan ibrahim ibn al-mughira dan mughira ibn bardiba dan bardiziba al wanda ake dangantawa ga jama'ar ju'fi wanda ta hannunsu iyayen imam al suka musulunta sannan al-bukhari mutumin ƙasar bukhara can cikin rasha wa abul husayn da kuma baban husayn shine na biyu shi kuma ita ce alkunyarsa muslim ibn al-hajjaj shine muslim dan hajjaj bin muslim al-qushairi dan muslim al-qushairi ma'ana kabila ce an Saburi mutumin kasar sabur. Allah ya yarda da su fi sahihaihima sun rawaici wannan hadisi a cikin sahihan littattafansu biyu huma littattafai biyan da su ne asahul kutubil musannafa mafi ingancin littattafan da aka tattara hadisai a cikinsu ba sama da su daga littafin Allah alkur'ani sai su to banda su ma sauran ashabu sunan sun rawaci wannan hadisi amma ya zaɓi ya faɗi su saboda su ne kan gaba su suka fi matsayi da daraja amma ashabu sunan duma su ma duk sun rawace shi imam abu dawud tirmidhi sai ibnu maja duk sun rawace shi ashabul kutub sitta imam malik ma ya rawace shi a muwadda amma muwaddar da aka same ta da ruwayar muhammad ibn al-hasan shaybani in ka je ka dauki ruwayar da ba ita ba zaka zagaye cikin muwadda kakaf ka ce malam ya tabka kuskure ya ce akwai a muwadda kuma babu to wasu malaman sun faɗi irin wannan wasu malaman suka ce da su asha in kuna nufin kwata-kwata to ba ku dace ba amma kuna nufin a cikin ruwayar da ba ta muhammad bin hassan ba kun dace malik bai rawaice shi ba amma in har da ruwayar muhammad bin hassan to lallai malik ya rawaice shi an fahimta ko kaga sai kasancewar ashe ita ma ruwayar mawaɗar, ba ɗaya ba ce kamar yadda yanzu da nazo ina karanto riyadu salihina ta ce kitabul ma'amurat wani kuma babu anasu kamar yadda nazo ina cewa babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali wani kuma babu anasu wannan ahwali an fahimta ko to irin wannan akan tantance bambance-bambancen da ke a wani ruwa ne wani kuma ganar kwafe da kuma inda ka bada ilimin aka ɗauka aka rubuta a lokacin a guri kaza ya sa da kaza a guri kaza san ya faɗa bai sa da kaza ba to wannan shine abin da wannan hadisi ya kunsa da kuma irin bayanan da muka ɗan rere a takaice wannan hadisi akwai littafai da aka yi a kansa shi shi kaɗai rak littafi mai sunan littafi a yi shi ikeke da bayanan abin da ya shafi hadisin niyya Allah ya yawa da su ibn taymiyyah na daga cikin wanda suke da hadisi littafi kai to amma sai dai kare raya aka sami irin wannan sakon na gaggawa na kusa jigajigai to fa lillahi alhamdu sauran kuma idan tafiya ta tafiya ga kai lokacin da kai ma ka za ka da karatun aji to nan ba abin da ba za ka gano ba har da wasu matsalolin da ma an ce a faɗo ma ba a faɗo ba to wannan hadisi yana nuna mana cewa ashe dai in za a yi maka hukunci ana kallon niyya ana kuma alfani da aiki shi yasa muke ganin sai ka mutum wato ya ɗauki abu ya cilla wani shi kuma ya fito ba zato ba tsammanin sai ka ji kawo wani ya doke ce wallahi ba da niyya ne ba ni kaga abin da na hara kuma a yadda ko kaga ashe inda a ce ba a yadda da ce da nufinka to da shi ke nan sai ya kamo shi ma tsami shi to ina aiki shi ce za ka ji mutum ya ce je ki gidanku kai ta fita ce ya ce na taho ya sake ni ta zo ce shi ba ta cewa ta taho gidan dan ta koyi ladabi ta zo nake nufi ta dan na zaman gidan ta ji yadda ake ji kuma sai a yadda ba za ta shi da ita ta ce saki lalle sakin ba a ai sakin ba a hannunta yake ba kuma shi sai da niyya to haka irin wannan ake samu wato a to wannan kusan shine abin da ya shafi karatun mu ne mun ɗauki wani hadisin mun dan yi bayani akan sa da kuma ayoyin da suka gabace shi in Allah kai mu kuma sati mai zuwa da izinin Allah sai mu gudu abin da ke wa na na eh to idan hijira ta zamanto cewa ka tsinci kanka a inda ba kai ba sakewa da kai bautar Allah shi kuma Allah yana cewa alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ashe kasar Allah ba mai ba ce da za ku iya kaura ku bar inda aka hana ku sake ku bauta wa Allah sai ku zo ku tare a nan ku ce ku nan za ku zauna bayan Allah ya sanya kasar sa mai lwaciya in nan an hana ku akwai wanda za ku je ku sake ku yi to idan mutum ya samu kansa a inda ba zai iya sakewa ya bauta wa Allah ba ya zama dole ya tashi ya tafi inda zai sake ya bauta wa Allah amma idan inda yake ana barinsa ibautar Allah sai dai 'yan abin da ba a raka ba to wannan ba za a ce tilas dole ita shi ba idan abin da ba a rasa din nan ba su shafi rasa da jigajigan al'amura na addinin ba a yanzu da muka samu kan a najeriya duka komai da komai ake na addinin musulunci a kama mutum ɗin ya wato ainihin kisan kan an kama shi ya ce eh, ni na kashe shi kan ma ku ji da wai kwamfam ce ni na kashe shi me ya maka ki haɗo mu tai to kaga wannan ya tabbatar ya ikirari mai yiwa ma da wasu shaidu da aka yi abin a gabansu sun ma je na furcin cin sai ya kashe shi duk a tattara abin za a tattara ana yanke masa hukuncin a ce a kamo shi shi ma a kashe shi an sake a nan a wannan ibadar ba mu sake ba to amma me ba daidai yake da kuma inda sauran abubuwan ma da muke iya yi mu a nan can kuma ba za ka iya yin su ba a ah, to ba kuma ana maganar kasashen da ake magana cewa za a rubuta duk masallatan su ba kwanan kwanan nan ake magana ko muna ɗaya da su shine din dama nake faɗa kaga waɗanda ake cewa za a rushe masallaci an dakatar da sallah aka ga zama dole ka fantsa ka tafi da zaka je ka saki ka bauta kaga nan ya fi karfi akan irin namu aka ce anan ai abin da ya shafi wato ainihin hudud ba duka ake tsayar da komai ba a tunda ana iya yin majority jigajigai wannan da ba a yi ku da kuke nan ku ne za ku samu wato samar da reno da wato wayarwa da ai ana nan a kwana a tashi wasu na kawa wasu na maiwa in wanda suka san abin nan suka kafa akan sai an yi suka zama su sai kai rinjaye a cikin majalisar za a zo a yi dokar kuma ta aiki ko to sai abuwan nan wannan salon har a kai ga cimma wato ainihin kawo gyara da kuma wato sauyi na wasu abubuwan da aka kagara aiwatar da su to a mai irin wannan ba za ka ce ya zama masa tilas dole ibar kasar da yake ya tafi ba kamar irin waɗancan ka fahimta to anan sai zama cewa an fi so inda sau in so samu ne irin mai wanda yake irin nan ya a saudiya yadda ake yin duk abin da shari'a ta ce in ka kashe a kashe in kai zina yanzu nan a bai zarta maka da hukunci in kana da aure a jefe ka in baka da aure a kawo ka a bulala kowa ya shaida yanzu nan a ce wani ya tabbata ya sata kaga an kama hannun a gaban ka kaga an cire kaga san duk da akwai waɗanda an fahimta ko to sannan ya da kuma cewa eh a'a inda ko a garin Saudiyar akwai kuma state da suka fi kowanne tsantseni irin su Qasim da ba komai ma za ka zo ka sa musu na dish dish da waye da sauransu ba da wasu abubuwa da suka kama da haka to kuma a can saudiya suna ce ka zauna a can shi ya fi ko wannan kawar sai ta zama ba don tana tilas dole ba an so an fahimta ko to haka yanayi ne yake bada yadda za a bada cewar wannan kaza ce wannan kaza ce eh. na maganar eh wanda ya yi hijira domin Allah Allah ya tsara wanda kuma ya zan duniya haka da to akwai masu da ke hijira ta mutunta to bayan zaman da ya zama ita mai jima domin domin shi ga musulunci haka amma sai ayyuka da musulunci aiki na amana haka haka na ji dai eh to kaga a nan, da bambanci da na musulunta don musulunci da na musulunta don na ga mijin aure ko shi da aka ce wa man kanar hijaratu ledoniya a wimra'atin to wa man kanar hijaratu ha lerajulin sakamakon ƙaurata da ta same shi ta aure shi musulunta tunan ne ta aure da shi to akwai sanda kake yoniya mummuna tafiya ta tafiya ta rikide ta zama kyakkyawa idan duk da ta rabu da shi ba ta bar musulunci ba to yana nuna musuluncin ta yayi kyau an fahimta ko musuluncin ta yayi kyau za ta iya dace da duk abin da ma ta yi a baya ya zama karɓaɓɓe saboda nagartar ɗorewarta akan musulunci duk da ta rabu da wanda take so ta musulunta sanadiyarsa ta amma in da suka rabu ta ce gwara ma ta koma ta to dama can da ta taho ma a banza dama ba Allah ta nufo ba an fahimta ko shi yasa aka fi son wanda zai karɓi addinin musulunci ya karɓe shi don Allah kada ya goya da wata bukata da rashin samun bukata zai iya sa i koma ruwa tunda an sami irin waɗannan suka yi wannan jin cewar wani ya musulunta an mata aure an mata kayan ɗaki an mata kaza an mata kaza sai ka je ta mata ballo ko wani saboda an saba masa gida an saba masa aikin yi kaza kaza sai ka ji shi ma wani ya ballo to in ya zo shi kuma ya ji shuru ce kai shi ya ma daina an san samu irin wannan da yawa wanda nan masallacin shaida ne akwai bawan Allah da ya taɓa zuwa mana nan sanda muna karatun al'adabul mufarad ranar alhamis da gidan na yana nan lokaci ya zauna yana sauraron kara na fara ne mukaddima zan fara sai tsaye da shi zuwa yin musulunta sai ce to ai karatu gaban karatu ya tsaya ku sai na musuluntar da shi sai ce a raka shi je wanka sai ce to ko kuma daga nan yanzu dinnan magana da ake yi maiduguri zai wuce wajen yan uwansa to amma ya tabbata ya koma to zai gamu da wulakanci amma maganar ma shi yanzu abin da yake so kuɗin motar tafiyar sai na buɗi baki na ce ka kiyayi goya addinin ka da neman mai za ka samu a gurin musulmi wani yana daga cikin abin da wani lokaci ke illata wato ani kyan niyyar mutum sai bai gidan na sai ce ba komai malam a ci gaba da karatu sai sa hannu a aljihu sai ɗauko abin da zai bashi ya kai shi in ma har raguwa ya bashi sai muka ci da karatu kwaɗam na je bata tafisatin na kai aikin tajin ina cikin wato ainihin shagon sai ku gashi yan wa na zo ne a bani musulunci sai su tuka kuma ni na baka musulunci yanzu na baka sau biyu kenan yana sun koyar da kansa kawai sai juya kan kace mai wani abin layi to haka tana faruwa bai zai je gani a can ba to shi yasa galiba wanda suke irin wannan goyawar ana samun matsala sai zaman to ashe shi kasuwanci ke da wannan ya fahimci cewar musulmi in kana dan uwansa musulmi za su iya baka wannan dauki to aka irin wannan tana faruwa amma in mutum in fitilanta da kyakkyawan niyya to da izinin Allah musulunci zai ke kuma zai samu abin da baya san samu a duniya can Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa malam wannan hadisin ana iya kafa hujja da shi akan cewa wanda yake yin sallah ta la'asar wanda zai yi sallar azahar zai iya bin sa a matsayin kowannensu da abin da ya yi niyya Allah ya yi takayya da alkhairi amin sun ma'an eh, ke kwarai kuwa wannan hadisin zai iya zama dalili na wanda ya bi mai azahar wanda ya mai la'asar sallah shi kuma yana so ya A zahar ɗinsa da bai ba amma shi kuma wani yanzu la'asar ike zai iya iniyarsa eh, ta zahar ya bi ya samu zahar ɗinsa ta yi shi kuma limaminsa da ya la'asar ya yi la'asar ɗinsa la'asar ɗinsa ta yi saboda an dace sufar sallolin duk iri ɗaya ne me yake bambanta niyyar mai azahar da mai la'asar ai sallar azahar ɗin mai da la'asar ɗin mai la'asar niyya wannan shine abin da ake cewa aiki da abin da ka koya ka ɗauke shi kar ka ɗabbaka abubuwan da suke zuwa gabanka to kuma ƙari akan haka da zai ƙarfafe mu cewar za a iya yin hakan abin da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mu'adh bin jabal yakan bi annabi sallah ije kuma yi wa wasu jama'ar wannan sallar a matsayin shine limamin da suke da shi mai ido a addini yi musu sallar da ida manzo shi yanzu nafila yake yi su kuma yanzu suke yin tasa farilla an fahimta ko to idan har za a karɓi sallar mai yin farilla a bayan mai yin nafila to ai a karɓi sallar mai farilla a bayan mai farilla ya fi an fahimta ko dan sun fi zama kama da kama cewar wannan farilla ce wannan farilla ce an fahimta ko to da su to wannan yasa malamai ta ce eh, za iya a saba haka kamar yadda sahabin annabi eh, ibnu abbas izo ibu manzo sallallahu alaihi wa sallama sallah da manzo sallarsa shi shi kadai yake an fahimta ku shi kadai ke sallarsa sai mu'az izo abin da sai abdullahi da abbas izo ya jiru da shi ya tsaya a hagu sai ɗauke shi mai da shi damansa ta bayansa za ka ci to yaya za a yi wannan sallar ta yi ko ba ce ba shi dai liman ba da fara bai yi da niyayin yin limanci ba kuma yanzu ya zama liman shi manzan ko kuma yi sallah aka idar bai ce abdullahi dan abbas kai sallah ka ba bata ba ka gudu mamun da bai niyyar limanci ba an fahimta ko niyyar sai zo ya samu ladan sallar shi ma kuma a lokacin manzo da ya zo ya ji wanda shi ransa ya riya masa yanzu jagoranci zai ga da magana sai ka faɗa da baki da sai sai ko a ji manzo ce eh to yanzu na yi niyyar limanci tunda ka zo ka bi an fahimta suka ce to duk irin wannan bambancin inda na kudiri ne ta bangaren niyya baya aibata sallah ko kuma ya hana inda aka hana ko kuma ba zai yi ba ya zama abin da kake yi daban abin da limamin ka yake daban annabi ya ce fala taqtarifu alayhi ko saba limamin kada a ga shi yana ruku kai kuma kana tsaye kyam kada a ga ya dago kai kuma kana ruku in aka haka to an san cewa inda ya sa gaba daban inda ka sa gaba daban ba kai aiki da hadisin inna ma ju'ila al-imam li utamma Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk